Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Karfe shida da minti goma sha biyar a birnin Zandar da kewaye masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa na rayuwa al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ta gidajen rediyo 41 abokan Studio Kalangu a cikin shirin guda takwas na kasar Nijar kan Facebook da kuma kan WhatsApp na ma ku samu shirye-shirye na Studio Kalangu. Yau muna a gidan rediyo da talbijin gaskiya na birnin Zandar don ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar su bayan albarkacin bakin su kan maudu'in na muhawarar tamu ta yau wanda ya karkata kan batun zuba wasu kuɗaɗe da aka samu ta hanyar tono arzikin galgashin ƙasa cewa da man fetur na shekara ta 2014 na jihar Zandar kalubale buri da kuma kuma hangen nesa don wadatar da kananan hukumomi na jihar. Ƙasar Nijar da ta soma haƙar ƙarfin uranium tun shekara ta saba'in 1971 ta shiga sahun ƙasashen da ke tono man fetur da kuma zinariya wannan kuma ba ƙaramin arziki ba ne ga ƙasar domin yana daga cikin abubuwan da ke bunƙasa tattalin arziki. To domin ba kowane ɗan ƙasa damar ya mori wannan arzikin bayan kuma rashin daɗin da al'umma ta nuna ya sa ƙasar Nijar ta ɗauki niyya a cikin kundin tsarin mulki na 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2010 cewar kudaden da aka samu ta hanyar arzikin ƙarƙashin ƙasa za a kasafa su cikin kasafin kuɗin ƙasa wato da na ƙananan hukumomi na jihohi da ke kumshe da albarkatun na ƙarƙashin ƙasar kamar yadda doka ta tanada wato kishi 85 cikin 100 na kasafin kudin kasa kishi goma sha biyar cikin ɗari na kasafin kudin ƙananan hukumomi wanda ta hanyar su ne ƙananan hukumomin za su zartar da ayyuka daban-daban da za su bunƙasa yankunan nasu daga bisani jihar zandar ta samu jumlar kudade da suka kai miliyan 800 na sefa alawaskin da ya kamata ta samu a matsayin jihar na kasancewa inda ake tono man fetur kamar yadda doka mai lamba 2014-11 ta ranar 16 ga watan afrilu na shekara ta 2014 ta bayyana a shafinta na 32 duk da latin da aka samu kahin soma bayar da wannan kudaden kungiyoyin da ke kula da sa ido ka arzikin karkashin kasa misali rotab sun yi ba da wannan tsarin wanda suke ganin cewa wata dama ce ga gwamnati ta ya sabke wasu basussukan da suka rataye kan shi sannan kuma ƙananan hukumomi su samu damar inganta hanyoyin rayuwar su kamar su kiwon lafiya ilimi da horo ruwan sha da sauransu to domin tattaunawa kan wannan maudu'i mai muhimmanci muka gayyato muku a cikin ɗakin magana na gidan rediyo da talabijin na gaskiya fm birnin zandar wato malam sadata iliya dan malam shugaban kungiyar npcr muna tare da malam shebu tuzuku magatakarda na majalisar mashawarta ta jihar zandar muna tare da malam mamman janti magatakarda na ma'aikatar magajin gari ta da'irar birnin zandar da kwai kuma hadiza hima shugabar kungiyar rota ta zandar bakin mu mun gode da karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake muku lale marhabi madalla mun soma muhawarar eh, da ku magatakarda na majalisar eh, mashawarta cewa da malam sha'aibu tuzuku shin a wani mataki ne da'irori na garin zandera suke to eh salamu alaikum <clears throat> hajiya hawa na gode da wannan tambaya da kika mu kuma da wannan dama da kuka bamu na eh, musamman cancan zamiyau saboda yan uwa da munan arziki na jihar da magaram gaba daya da kuma nijar baki daya da haƙƙi tare su samu eh, labarin yadda muke cikin rayuwa sai in ce eh, a nan dai jihar da magaram collectivity suna tahiya kamar yadda doka ta tanada sai mu ce alhamdulillah saboda bakin gwalgwadon kokari yanda shi da centralization ma ta kumsa ne dama ma gwamnati ta jiba wa'ansu aikace-aikace wanda muke iya yi a nan a jiha zuwa komin ne mu yi shi don bakin kokarin mu muna yi sai dai akwai abin da ba a rasa ba da ba a rasa ba shine yanayi na shigi da hucin kuɗi saboda ko menene za a yi sai da kuɗi to fi sabilillahi a dai wajen eh, harkar eh, shigi da hucin na kuɗi ina iya cewa ko ina iya aran bakin yan uwana collectivity in ce da sauran tahiya saboda kowanne muna ji daki-daki yanda muke tafiyar da aikin mu na yau da gobe. to madalla mun sake dawowa kan kowato magatakalla shin magatakarda na da'ira ta birnin zanjar cewa da mamman jinti ko za ku iya bayyana mana inda aka kwana a game da wato shigowar wannan kudaden yau salamu alaikum na ji daɗin haka mhm. na farko kun yi zancen kuɗi da zai zo hakan shi dai an kuɗi zai zo duk kowa nema yake ya masu marhabu allah kawo shi layya allah ya sa ya shiga cikin asusun shi na meri don ma mutane aiki shi kudin idan ya zo deja kamar wannan tax uh, professional wannan tax interior na produit petroleum deja da ko doka da ta ba da dama kan da za a yi kasafi shi da kai ko komin ta samu kudin wannan da ko abin da ake ce ma a turancin mu uh, cikin budget zai shiga da kai titre 1 shine budget na fonctionnement ko ordinaire kenan an san kashi nawa ne zai shiga ina ji kashi goma sha biyar cikin ɗari mhm. shi kuma titre shi ne wanda ake cewa budget d'investissement ko extraordinaire mhm. sai zai ɗauki kashi biyar a cikin ɗari kenan dan ne aiki ne za a ma al'umma kenan muna wata allah kawo kuɗin wani mhm. to madalla muka cika mu kare da ku ba shin ko za ku iya bayyana mana kaman abubuwan da kuke ma al'umma da wa'annan kuɗaɗen abin da za a ma al'umma san shi duk kuɗi an ya shigo kasafin shi majalisa ce take yi mhm. shi yanzu a dokance idan kuɗin wannan ya shigo mayor zai convoquer session extraordinaire ya ce ya samu kuɗi haka ya ɗauke shi kuma ya sa shi a cikin birje idan ya sa shi a cikin birje shi 'yan majalisa da suke yin birjen su wannan haka za a yi shi to shi dama shi mayar shi yake elaboran abin shi kenan an kama su kaza kaza kaza kaza shi dai kuɗi kanda na fasa wannan za a sa shi cikin rayuwar dan adam rayuwar dan da magaran a yi duka abin da doga ta ba da dama tunda an ka dubu bidje shahi shahi gare shi na duka abin da al'umma take bukata a mata kundinmu ne na rayuwar dan adam a cikin da'irar da magana don kyautata rayuwar jama'a don kyautata rayuwa dan adam a cikin da'irar da magana mun gode mun sake dawa kan ku mamman abubakar abdu janti mu koma wajen ki malama hadiza hima ta kungiyar ba shin ina aka kwana a game da batun arzikin ƙarƙashin ƙasa in aka nufi da'ira ta da magaran ko kuma in ce jihar da magaran salamu alaikum wa alaikum na gode haji wa'u da kika bani wannan dama to yanzu sai mu ce da'irar da magaram dai yanzu dai an bata wannan alhaki nata shi ma a cikin wajen shekara tun 2014 biyu da sha hudu da sha hudu yanzu aka mata zubi na hwari kenan yanzu akwai saura tana bin gwamnati sauran alhaki wanda a gaba kuma na san gwamnati za ta zuba mutu shi mm. ko kamar yanzu ko a bangaren naku kungiyar rota kamar wani irin kokari ne kuke yi don zamanto al'umma ta mori wannan kadan ma da ya zamanto an zubo shi al'umma ta mori da shi kahin akai ga zubo sauran kusan wannan kuɗi da aka zubo kamar akwai yadda za a kasafin su kenan mu a wajen rotab abin da zan yi zan mu sa ido mu ga wannan kuɗin yanda doka ta ce a kasa su haka aka kasa su kuma a aikace an yi aiki da su a yanda al'umma ta mora tun da wannan kuɗi na al'umma ne ba na wani bane yanda al'umma za ta mora ko ko a'a wani ne zai mora shi kadai kenan ita rotab he ta yi kiran hankalin eh, hukumomi cewa a wannan kuɗi ga wurin da ya kamata yadda doka ta ce ai da su kenan haka ne za a yi da su. kamar a lokacin da kuke tafiyar da ire-iren shawarwarin da ya zamanto ayyukan da za a zartaswa ne a cikin jihohi ko kuma ce a cikin kumin saboda al'umma wato magatakarda mamma abubakar shin kuna gaito kungiyoyin fararen fula su ma su zo su to albarkacin bakin su eh, haka an bani dama ma wadi da ko mhm. shi wannan abokin sadat mhm. da sadat a kowane lokaci an dai za mu yi kwasai don saboda ya daɗi kuma ya tun da dai rol in society civil ne suna zuwa da shi da amur dan kore amur dan kore duk rab da muke session a sartan mamadu ne mhm. amur dan kore sai ya zo da shi ake daga ya ji program mu ya ji menene kenan da su a ciki shi kuma wannan aiki na taron majalisa da ko kwansiyoyi a cikin unguwa a cikin garirka kenan su ne yawulu ya rataya kenan su suke kawo labarin abin da za a yi a cikin majalisa kenan tunda majalisa demokrasi ce ka kawo ra'ayinka an in gamci da shi a ɗauka an ba a gamci da shi don kalkace a yi wannan sai a tambaya su waye suka bi ra'ayin wannan an ya ce a yi abu kaza kenan wannan ita ce demokrasi kenan mu an muna session kenan ba hana ba kowa zuwa sai dai wanda bai shi ba an kaji session ai ba a hudaka kuma mu pv muke procès verbal muke an mun kare session an kace mu baka shi e ba baka muke sai ya tahi ya dawo shi wanda suka hudu maganoni an an wallafa shi kowa ya yarda da maganar da aka hudi ni na hudu wannan magana an sata ciki tukun ake amincewa da shi a yi deliberation wadda take ba shi dama a yi amfani da shi kan kanda majalisa take yi haka ne mun gode mun sake da wakanku sadata iliya dan malam a matsayin ku na kungiyoyi na fararen fulla wanda suke fafutukar kare hakkin jama'a ya kuke ji da wannan batun na kudaden da aka samu ta hanyar haƙo a cikin ƙarƙashin ƙasa eh to abin da muka ji a matsayin mu na <coughs> yan jihar wannan ta da magaram kuma a matsayin mu masu fafutuka sai mu ce eh, lallai mun ɗan ji daɗi tunda ba daɗi ba ne muka ji ɗan daɗi ne muka ji mu a namu matsayi saboda na farko wannan dai hakki ne ba wani kyauta ba ce aka ɗauka aka ba da magaran bare mu taɓa mu ce a an ba da magaran kyauta amma hakki ne na da magaran na biyu kuma mu muna da ayoyin tambaya bisa kan wannan kuɗaɗen saboda mu mun yi nazari kan doka wannan doka ta wadda ta kimtsi haƙo ma'adanan man fetur a Nijar. Kin san zance wannan na kasafa arziki na ƙarƙashin ƙasa zance ne wanda kundin tsarin mulki ne ya yi shi. Kashi goma sha biyar a maido su collectivité territorial kashi tamanin da biyar a maida su asusun gwamnati. To, collectivité territorial kashi biyu ne. Akwai komin eh, ɗazi SJ na ya faɗi kuma akwai region. to lokacin eh, wancan tsohon kundi da aka kama gyaran huska a 2014 saboda a samu a gyara wasu kurakurai tunda kin san duk lokacin da aka yi doka sai ki ga cewa dokan aka zo wajen zartar da ita ana fuskanta cewa akwai kurakurai sai a gano cewa a wannan kudiri na 146 wanda ya zancen kaso a cikin kwad petroli bai cika ba saboda bai cika ba dalilin mi dalilai na farko an yi zancen dalilin shi kundi na 2007 can komin kawai yayi to tunda constitution ta ce collectivité territorial ba a ba ba komin kadai a kyale region kenan sai an kawo an gyara an saka region a ciki na biyu kuma akwai zancen shi kan shi aikin tace man fetur paske da farko a cikin kundin ba a yi ba bazancen gurare inda ake tace man fetur kin wannan kenan sai aka ba da damar su ma guraren da ake tace wannan man fetur kin su samu damar samun wannan kaso to wannan abu ne mai kyau wanda aka yi sai dai ayoyin tambayar mu mu anan shine na farko wancan kwadikin ba zancen ta ipp e bai yi ya yi zancen wasu eh, harazai uku duka wannan kudade ne kamar a wata haraji ne da ake hudda bisa kan yawan gangan man fetur da aka hudda la redevance superficielle wata redevance ce wadda ake bada a ko duk lokacin da aka bada permi na research ne ko na exploitation ne ko aka sake renouvelan lasisin ana biyan ta kuma ta bambamta daga shi ne mutum yake ko exploitation ne yake ana biyan ta bisa kan dukkan marabba'i na kilometer kare kudin yana tafiya daga dala 100 har zuwa iyaka da 150 a bisa kan kilometer kare kana kuma akwai ita ma droit fix da ake huddawa to wannan jan galuluwa ne wanda aka yi zancen sa a cikin disposition fiscal tunda a cikin kwadikin an yi zancen wasu irin jan galuluwa ne ake iya hudda a cikin kasa to he muka gani da aka zo aka kawo gyaran huska sai aka ce za a hudda wannan kaso goma sha biyar za a ba da magaran a bisa kan tepp ko za a ba ma gwajan haddifan ma bisa kan tepp ne ake bata mhm. kenan an sake shi kuma in aka ɗauka kaɗan ne bisa kan abubuwan da ake samu mu abin da muke so shine kamar yadda kundin tsarin mulki ta ce ma'adanan kasa na 'yan ƙasa ne kuma saboda ya zamanto na 'yan kasa saboda 'yan kasa su ci moriyar shi saboda kankanin hukumomi su ma su ci moriya tunda a cikinsu ake yi akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda suke kawo cikas ga tahiyarsu ga noma ga yanayi da sauran wani ruwan sha to shi ne don saboda su ma su haɓaka ci gabansu aka ce a hudda musu wannan kaso amma muna so kenan a ƙara diba wannan dokai ya zamanto an maido kuɗaɗen da duk ya kamata a bada saboda mun yi imani da su wa'annan ƙananan hukumomi in ba suna samun wannan kuɗaɗe ba ba wani irin aiki da su iya yi mm, mm, na mm, ci gaba a cikin ƙasar mu. To shin kaman wannan kuɗaɗen taya ne kuke ganin cewa za a iya daidaita su To ai kuɗi an ce doka ta ce za a ɗauki kudiri eh. wanda za a kasafanta wannan kuɗi kuma ina ga deja ma kasahin an yi shi yanzu an huddo takarda da ta ba da ga abin da za a ba shi hukuma ta jiha ko in ce mashawarta na jiha ga abin da za a ba kwamin kwamin ko an yi zancen an yi zancen za a hudda kashi goma ina ga za a ba su komin a cikin sha biyar da za a ba ku goma na aiki ne biyar na suv aka ce ko Eh. mantana akwai wanda kashin da za a ba lekomin kenan deja wannan zancen doka ne zata ta kasa ga yanda za a tsara wannan kuɗi ga kasan da kowa zai samu watan dai da za a yi allah ubangiji ya sa wannan kuɗin ya zamanto al'umma ta ci amfanin shi ta ga hanyar da aka samu amma kuma ina so a san da cewa mhm. wajen kuɗaɗe wannan da za a samu cikin kundin tsarin mulki an waɗi ina ne ya kamata a zuba kuɗaɗen da ake samu na ma'adanai mhm. an haɗi a zuba su a noma da kiwo a zuba su a cikin ilimi da kiwon lahiya a zuba su a cikin asusun tallafa ma matasa generation future aka ce kenan kin gani wannan akwai tsari karara wanda aka yi wanda ya kamata a ce an ba da mahimmanci wajen kashe-kashen wannan kuɗi. mun gode sosai sadata mun sake dawowa kanku wato magatakarda na ma'aikatar majalisar mashawarta shin don ba kananan hukumomi damar su samu cin gishin kansu kuma su mori arzikin da yankunan nasu ke fitarwa gwamnati zai ba su kaso wato na goma sha biyar cikin ɗari na kuɗaɗen da ake samu shin yaya ne za ku kasafar da su a wajen naku kamar yaya ne za ku zartar da su ok zan gode ya ji hawa'u eh shi yi kamar yadda kuka faɗi doka ce ta yanke wannan abu yanda zai fito ga hannun jiha kamar sadat tutalar ya yi rafele 15% ne jiha take da ya zama na saman TPP kin ne ya zama na saman Redevans kin ne yanzu shi wannan kashin goma sha biyar akwai dekare wanda ya kadran shi na yanda za a tahiyas da shi shine dekare na na shekara 2015 mhm. mai lamba 245 na watan 8 da mayu shekara ta 2015 shi wannan dekare shine ya ba mu yanda za mu tahiyas da wannan kuɗi in har Allah ya sa ya shiga a jihunmu sha biyar ne gwamnati za ta huda daga cikin wancan babban kashin ta kawo shi cikin jiha yanzu in kuka samu sha biyar wannan a cikin jiha ai shi ne ɗarinku ko wannan ɗarin namu shi kenan shi watan doka da kare ya ce kashi tamanin da biyar an ce mu sa shi cikin aiki na ci gaban al'umma kenan kowace komin ko mun ko sai da jana a cikin ɗari sama ɗari namu wannan kashi tamanin da biyar za mu hudda shi kenan jika ɗari ce jika tamanin da biyar za mu je mu yi aikace aikace kamar yadda sare da yaudi akwai dokoki wajen harkar noma ne kiwo ne ruwa ne za a mhm. hudu al'umma kowanne yadda eh, komin ta yi eh, planifiyan aikinta mhm. saura kashi goma sha biyar ko a cikin jika ɗari na hudu jika tamanin da biyar ga abin da za a yi da su mhm. jika goma ita ce doka ta bada ikon mu ɗauke ta mu sa ta cikin aikinmu na yau da gobe shi ne muke ce ma wannan kuma jika biyar za mu sa ta a jihun gwamnan jiha akwai ma'aikata na gwamnati wanda suke kalkashin shi su za su bi da wannan jikal biyar su ka aikin da muke yi sau da kafa da wannan tamanin da biyar kin a cikin jika ɗari ban san ba ko na yi hausa mai kyau ma da sha Allah don shi ne doka ce ta yanka da wannan abu babu wani abu wanda eh, za mu zo mu mu wannan abu ɗaya ne shi ne aikace aikacen mu na tamanin da biyar mm-hmm. wannan kuma kowane eh, eh, kowace collectivity tana da nata tsarin tunda kowace al'umma ta san inda yake mata ciwo tana yi nan mu e jihar da magaram ko kowa muke wajen arewa a musu rijiyoyi tunda cikin muna da plan development regional ya hudo daki don cikin priority ma kuma akwai urgence mm-hmm, mm-hmm. kenan har wannan kuɗin Allah ya sa muka same su fi sabilillahi za su ba mu damar mu yi aikace aikace wanda suke su ne saboda mu eh, a conseil regional tun alif dubu da goma sha shida muka fara lissafin wannan kuɗin muke sawa a cikin birji jikinmu na investissement muna yi investissement dai cikin lezampo retrocedi abubuwa muna dan yi amma muna fatan wannan kuɗi in Allah ya kawo shi insha mu Allahu wannan filan namu da muka yi shi za mu huskance shi da ƙarfi ina da yar magana guda ɗaya ɗazin na yi redebe kamar da kun yi tambaya yadda muke tahiya da eh, societe civil ne ko al'umma gaba ɗaya shi collectivity da gwamnati ta yi ta ma me collectivity an ce gidan kowa da kowa don mu tun da muke aiki a nan conseil regional mun sha kiran su kai a yanzu haka babu komiti ko kuma wani eh, commission da muke yi ba tare da wakilcinsa ba muna da komiti wanda muke ce ma kare eh, da de concertation na collectivité territorial wanda shugaban majalisa ya kirkiro shi tare da komin suka zamna suka tantamna suka ce ya kamata a rika zama lokaci zuwa lokaci mu shurari junanmu mu saboda duka bori guda ne muke watsahi jihar da magaranci muke watsahi kenan ya kamata haka yanzu wannan kuɗin tun da ya shigo a cikin wannan tunanin muke in Allah ya yarda za mu zama wannan kadir kin namu tunda kadir ne cikakke yana da hujja kowanne zai shiga ga da taron muna yin shi akwai masu hannu da shuni akwai su su yan ta civil ya haɗa kowa da zarakin gargajiya da dubutoci wakilcansu wakilansu kenan yana cewa wannan abu hal in Allah ya kawo shi mu dai a huskar majalisa a huskar komin na da magaram ina tsammani a shirye miki in Allah ya yarda za mu zauna mu shawara ta gari mu kai shi inda ya kamata sha mu mhm. Allah to madalla mun gode <laughs> mun sake dakon kuma kuma wajen ki wato malama Hadiza yi mata kungiyar ritab shin wani irin cikas ne ke tattare da wannan batun na kudaden da ya kamata al'umma ta amfana da su to a yanzu da yake kuɗin ba a fara kashe su ba mhm. kenan yanzu ba ma san wani irin matsaloli ne ba mhm. za su iya wakana sai dai ko kuma a ce kaman ya ya kamata a yi aiki da shi yadda al'umma za ta unhwana da shi to yadda ya kamata a yi aiki da shi a yanzu magatakarda ya muna ya ce ga mm. abubuwan da mm. suke da su yi nan gaba to kamar yanzu ku a bangaren na kuru kuke zuwa wurin mutane ga mm. hanyar kai ga sadarta mm-hmm. kamar me kike gani wani irin bukatu ne suka yi damu al'umma inda ya kamata a yawan wannan kuɗa. yawwa yanzu abubuwan da suka yi damu al'umma mm-hmm. kin ga yanzu aka diba fannin makarantu fannin makarantu akwai matsala wa ila wadda ba a ma iya masalta ta sosai akwai matsala a fannin makarantu gidan likita in kika ji ba su dai ne wa'anda za a ce talaka zai iya mora ta wurin su shi ma hallo akwai matsaloli ba kaɗan ba kullum abu kaza yake faruwa kullum abu kaza yake faruwa kin gani ko in aka zo wurin noma da kiwo babu bunƙasa babu ci gaba shi ko a da shi ne muka sani a jihohinmu mhm. wannan to wa'annan fannonin su ne wa'anda idan aka tallafa musu gaskiya talaka zai ce ya mori wannan kuɗi madalla hadiza shin sadata ya kuke ganin kamar lattin da ake samu wajen aiwatar da ayyukan tunda wani lokaci ba dora dokar ba ko kuma ba shigowar kuɗaɗen ba amma kamin a samu lokacin da za a aiwatar da wannan ayyukan ana ɗaukar lokaci yana yin latti eh, eh, dole ne a rika samun latti mhm. yanzu kin ga kuɗin ne ake ko amma ki tambaye su ki ji har yanzu kuɗin bai shigo ba aljihu ana tsiman tukun ya shigo ko ba haka bane ba kinan na farko akwai su kan kansu liberation kin kredi kamar ba da kuɗin ba da dama a zuba kuɗin cikin asusun su. na biyu kuma eh, akwai eh, kamar wani bi ban ce ba ko ina tunda da yawanci dai region kizan da alhamdulahi komin suna da plan kamar suna da tsari yanda su yi kashe-kashen kuɗin su na shekara wasu ma a niyar gare su ko ba haka bane ba kenan saboda haka a takamemin babban matsala ita ce matsalai shiga kuɗin na biyu kuma matsala mai biyo mata baya shine akwai rishin adalci daga wasu shugabanni tunda an gani a cikin jihar damagaran an ruguza gurare da dama saboda rishin adalcin tahiya kuma an sabke merori da dama saboda rishin adalci a cikin tahiyarsu ko ba haka ba kenan wannan ma kurakurai ne na mutum wanda ba a rasawa wanda kuma ina ga in dai kuɗi suka shigo a lokacin da ya kamata shigo kuma aka samu ingantattu mutane masu adalci masu tahiyar da al'amuran jama'a bisa kan adalci babu wata matsala da za a samu manyan matsaloli dai wa'annan ne kana kuma eh, wajen zancen ayyukan da ya kamata a yi hadiza ta riga ta faɗi akwai matsaloli bisa kan fannin makaranta bisa kan fannin likita da kuma bisa kan fannin noma musamman mu bisa kan fannin noma muna gani yanzu a nan da magaram akwai gurare wanda suke da albarkatun noma ba kaɗan ba kamar yanzu ke ɗauki kominikin washa example ne ko kuma kominikin dungu wannan kin ga komin ne wanda suna da albarkatu na noma ba kaɗan ba wanda amma samun hutar da wannan albarkatun yana da matsala kamar wajen rishin kasuwa inda za a kai ajiye su ko kuma rishin hanyoyi kenan duka wannan dai ayyuka ne wanda kowace komin za ta diba ta gani wanne ne abin da ake cima priority kamar bukatu waɗanda suka yi zamantarwa bukatu na gaugawa a cikinta da haka nan ne za a bi kowace komin ta samu bakin gwargwadonta amma mun fatan da muke yi babban matsala shine rishin zuba kuɗin kin ga yanzu rishin zuba kuɗin mine ne na 2014 ne aka yi zance a lorke tun 2008 aka fara haƙo mu a namu gani tun daga wannan lokacin ne ya kamata a tun da sai tirekilar le da tirekilar operation petroleum ne ake yi da sauran rafinash to a biya tun na demil wit zawa hal yanzu wajen shekara goma sha biyu kenan wannan kuɗaɗe in aka same su su ne zasu zamanto babban kaso wanda zai ba damai ƙanƙanin hukumominmu su yi abubuwa da dama na biyu kuma akwai matsala guda wadda yanzu ta ni a nau gani wa ban san ko su daga wajen siya ne ita ce matsalar da ake ce ma transfer de competence yau an ɗauki dokoki an ce an yi transferan competence kaza abin da ya shahi lakwal abin da ya shahi likita abin da ya shahi gandun daji a environment me in ka zo zaka ga wannan kominikin ba a ba su kuɗaɗen da ya kamata su yi wannan aikin kin ga wannan ma wani cikas ne wajen tahiyar da kuɗi wanda zai ba su damai su ɗauki nauyin wannan sabo competence da aka musu transferi amma mun lura da cewa akwai gurare wa'anda har yanzu an yi liberan competence skin mai resource skin ba su ba suivre ban sani ba ko yanzu an samu gyara a wannan matsala amma shi ma dai hanya ce wadda take kawo cikas ga tahiyar kankanin hukumomin mu a cikin matsalolin da kuka bayyana kun yi zancen ilimi da horo kiwon lahiya ba ku taɓo batun ruwan sha ba ko a yanzu a wannan fannin da magaran ta huce wannan ai matsalar ruwan sha matsalar ruwan sha babban matsala ce ai kuma mutane duk suna ganin matsalar cikin gari eh, sevre garin da magaran iya da matsala ta ruwa historic amma akwai gurare cikin dajin da magaran wanda matsalar ta mahi kamari da nan wajen tunda an ce shi dai ruwa rayuwa ce mm-hmm. muddin ana so a kyautata rayuwar jama'a dole ne a yi zancen ruwa kenan shine na ce miki matsaloli a jihar da magaran ba iya cewa ga matsala daya matsala wani matsalar ruwan sha gare shi wani ta likita gare wani ta makaranta amma matsala dai wadda kowa da kowa yake ji wadda kowanne komin kaje akwai ta ita ce babban matsalar makaranta da matsalar kiwon lahiya. Madalla Sadata, magatakarda Malam Muhammad Janti, shin me za ku ce ma al'umma a game da biyan wasu bukatunsu wanda suke jira daga wayannan kudaden idan sun zo to shi dai da warko da warko alhamdulillah idan kudi ya zo shi kasan eh, kasa tana da tsarin ta shi an ka duba aka ce duka jagorantar nijar mi za a yi ta za a yi ta bisan principe na centralization decentralization shi dai wakilin gwamnati a cikin jazan daya gabaki daya da ya ɗauki udirin kamar na tsara abu kamar zai deja da ko komite da aka sa wanda zai nazari idan an ba da kudin nan ya shiga cikin bitulman commune dama na ce muku an kudi ya shiga cikin bitulman komin kenan kowace komin kenan ya zama to 100 kenan shi deja kudi idan ya shigo tunda a ta yadda ake na kananan gudurumi shi daman gwamnan jiha yana da ido bisan abin da duka za su wallawa mhm. don shi ne da shi ma deja sun shirya sun ɗauki komite wanda zai wallafa kanda bisan mi da mi ya kamata kowace gunduma a ba ta nata kasan shi ne na ce muku mu an biyo kan mu kalakujite wanda ake ce ma komin mu kashi uku ne da ko komin a statut particular su ne manyan birane mhm. da ko komin urban su ne wanda suke zowa bancin shi sai komin rural mhm. Ka kaga baka iya ɗaukan komin rural ka gama ta da komin a statut particulier da mhm. komin rural tana yawa wata bakin mutanen da suke ciki mutum dubu biyu ne dubu uku ko dubu hudu mhm. dubu biyar dai za a ɗauka ba mm. to wa'annan sun sun yi wannan abin shi a kudirin da ya ɗauka fasalar kuɗin wannan idan ya shigo cikin bintalman inkomin ya ce za a lura na hari da impact environmental mm. abin da ya shayi eh. kuma za a ɗauki yawan mutane demography shine kamar yanzu da na bada misali commune rural an ka ɗauka ta wani da commune a statue particulier ya kaga mhm. mutanen su ba <clears throat> ba ɗaya ne ba kuma za a dubi faɗinta superfici yanzu an ka dubi commune in a statut particulier ta zandar 508 km kare ne kaga ba an iya gaba mu da wata alƙaramar commune wannan mhm. kuma za a lura da ƙanda ake amso kuɗi gurin talakawa tunda sun tabbata cin eh, gashin kanka da kanka da gwamnati ta ba su dama suka yi suka zaɓi wanda za su wakilce su nawa suke ba da ma shugabannin nasu na siya aiki na ƙarshe za a dubi mi ita komin ingareta na tattalin abin rayuwa na mutane shine wanda ake cema infrastructure socio-economic mhm. tana da gidan abin elevage tana da gidan wane ne duk wanda ya kamata dai a entertainer mhm. kenan kaga shi sai ba da wannan fasalin da komite zai sa ido a yi shi ne mun zo kaman idan kuɗi ya zo eh kaga dan shine aka ce kowace karamar gunduma idan ta samu kudinta mm-hmm. bidiyo yana da titir an yana da titir biyu eh titir biyu shine wanda za a yi amfani da ruwa an babu rijiya ku yi ruwa an ba a yi wannan kamar shi da shi sadat da shi sg na conseil regional eh. ya ce a cikin urgence ma da ko wanda ya yi ana priorite mm-hmm. kenan sai sai duk kowa matsala ce abu amma kamar zu mai matsalar harkar lahiya da mai matsala eh, wanda yake so a masa kasuwa kan ga eh, kaga daban ce ko sai da lahiya za a iya zuwa kasuwa mai kishi ruwa idan bai samu ba ruwa eh, ka kaga shi ma babu kwanciyar hankali kenan shine ya ce feminism to kaga komi ci gaba yake shi daman komi yana zuwa to kaga haka ne zaka lura shi yanzu wani abun an hora shi tsari ne na kasa kenan tana yiwa bayan mu wa'ansu za su daɗa cin moriyar wannan abun mhm. to haka ne zaka lura rayuwa sai dai ayi wata shi duka abin da ya samu na al'umma Allah ya sa ya je wajen al'umma duk aka samu abin al'umma ita ma al'umma ta san an mata tunda ita an batta tattali kenan duk watsi ya zai mm-hmm. ka ji abin da zan faɗi madalla mun gode shin sadatu mu koma wajen ka wace irin gudunmuwa ce ta kamata al'umma ta kawo don komai ya tahi daidai a cikin jihar ta da magana to na farko dai gudunmuwar da ya kamata al'umma ta kawo shine kowa ya sabke nauyin da yake wuyan shi tunda akwai nauyi na talaka bisa kan ƙasa wanda ya kamata a ce kowa ya sabke musamman nauyin da ya shahi haraji na ƙasa ya kamata a rika bada saboda duk wani kuɗi da wani zai bamu duk wani tallafi da wani zai bamu ba zai mana maganin matsalolinmu ba muddin mu da kanmu ba mu fudda ba diyoyin da suka rataya a wuyanmu na farko kenan na biyu kuma akwai eh, dokokin ƙasa ya kamata a ce muna kiyayewa duk abin da muke a mu muna aiki da doka da oda saboda eh, ƙasa ce mai tsari ƙasa ce mai doka kuma talaka dole ne yadda ya bi doka da oda za ya ci moriyar demokrasiya wannan da ta mu mhm. kenan a takaice nauyin da ya rataya a wuyan talaka kenan to madalla sadata mallan sha'ibu ba nauyin da ya rataya kuma a wuyan shugabanni tunda su muna ta <laughs> <laughs> muna ta akan shi sadata Malam Sha'ibu Tuzuku shi wannan shi tsarin na saka wannan kuɗaɗe kamar menene kuke jira gare shi zuwa gaba? To, shi wannan kuɗi daga hannun gwamnati ya fito. Yawanin raba shi ya rataye ga gwamnan jiha. Mhm. Zai sa komiti kuma mun gani ma an aika mu da ja eh, abin komitin. amma komitin bai yi zaman ba tukwa. Mhm. shi zai ke da ikon ya dora komiti ga kiritar yadda kamar yanzu da ya je ya rafele mhm. Komitin nan zai bi sau da kafa ya ware wa kowanne yanayin nashi kuɗi mhm. in ya so kuma ya je ga jihun shi mhm. ita eh, to kamar zuwa gaba menene kuke jira ta kamaimai a ah, muna jira abin da shekarun na baya kuɗin na baya wani su shigo shi ne babban jira mu kuma kiwa yau ma an kira mu an ce hallo ga na Demil Kenz ya shigo ga na hanya hanya har Demil mhm, eh, Diznaf shi ne su yake mu mana babba malama Hadiza a yanzu Sadat ya ban bayani kan nauyin da ya rataye kan al'umma su bangaren nasu hukumomi me kamata su yi don ya zama to al'umma ita kuma ta samu tamu ta ji daɗin rayuwa ko to madalla ita gwamnati abin da ya kamata ta yi na farko a ce transparency don la gestion ya ne ake faɗin shi a hausa kamar a abu cikin fili kowa ya sani ai yar kwado cikin haske mhm. ai kwado-kwado su wa'anda suke ba da kudaden su su san menene gwamnati take da kuɗin wani irin aiki ne ake musu na kare aka ce menene an yi biki a gidan ku ya ce mu ga a kas mm. ni yanzu ba zai taɓa yiwuwa ba ina ba da kuɗi na ban na gani a kas kaga kenan wannan ya sa in ki badawa amma yanzu su kowa ya sabke yaunin da ya ratai su su bada ita ma gwamnati ta huto da yi aiki wanda ya kamata kuma redevability ya zama eh. ta ke ita na gwamnati ta da ke kanta kuma hallo ta rika randar kwanta ma yan kasa mm-hmm. ta huto ta bayyana ta musu bayani yanda take gayi da kuɗin su mm-hmm. kaga kenan wannan akwai yarda tsakanin da gwamnati da yan kasa sadata kana da ƙari akai eh ni ƙarin da gare ni shine mun ji an ce gwamnan jiha zai yi ko yayi komiti to gwamnan jihar da magaran ba da adalci wajen kungiyoyin horar hula saboda kowa san mu yan kungiyoyin hula ne ko muna da takardu muna da komi da komi amma duk abubuwan da yake he nemi wa'ansu yan wara hula wanda ba wani yan wara hula kirki ba ne ba yan wara hula ne yan shan miya da gyaran gurin zama da su ne yake aiki to wannan gamin wannan dai ya gani mu muka yi gwagwarmaya duk zandar ba mu cire ma ba kowa hula babu wani wanda ya gwagwarmaya hudore da vance ya da mu har kaso mun yi saboda tambayai a biya da magaran diyoyinta kenan babu wata hujja a ce yau wannan abin ya samu inda muddin akwai niyya ayi adalci muddin ana so mutane su san abubuwan da ake yi to an san 'yan societe civil kin da ya kamata a sa cikin wannan kwamitin ba a je a ɗauko ba 'yan societe civil 'yan siyasa irin yadda gwamnan jihar da magaran yake isa musa saboda ni na san me yasa nake faɗin haka nan in ana so a kiraye ni gaban kowa zan ba da bahasin dalilin da yasa na ce bai aiki da 'yan societe civil na gaskiya da 'yan societe civil na ƙarya yake aiki da 'yan societe civil na siyasa to wallahi ba za mu yarda ba yanda muka yi gwagwarmaya aka hudu wannan kuɗin kuma zan ci gaba da yin gwagwarmaya sauran kuɗi su hutu. To a yanzu lokacin da aka girka shi kwamitin wato magatakarda Muhammad Abubakar Janti. Buku neme su ba kuka sa su cikin kwamitin ko kuma kawai gayyata ku ne aka yi ba ku kuka tsara ba. Duk abin da ya shahi collectivity ziyara ta yi ga shi gwamnan jiha shi ne yake sa ido ya ga abin da zai Shi kuma yunu yara ta yi shi dabo ya yi aiki da different duk direction regional na cikin da'irar da magana ma'aikata shi yana da yaunin yanzu kamar harkar ruwa ɗaya da ko director regional na hydraulic harkar sante da ko director regional na duk kowane bangare-bangare shi ne muharin shawararsu shi kuma an ka dubi societe civil gaba ɗayanta an ka dubi su zaɓaɓɓu ma kana ɗaukan su a cikin societe civil ka gane ko tunda al'umma ce ta ɗauke su saboda su kare Eh, hakkin wanda suka zaɓe su shi yanzu shi abin da yake faɗi wannan wannan su societe civil wannan su kaɗai za su iya faɗin wannan abin tunda su doka ta ba su damar su dinga faɗin wannan irin abin su ma su yi shi fisibilahi da niyyar gyara don al'umma su da mu da su wa'ancan duk borinmu ɗaya ne borinmu abin da ya zo ya je wajen ne ake ce talakawa su kuma talaka gwamnati ta ba su dama ta ce ku tsara kanku ku zaɓi wakilanku suka zaɓi wakilanku suka zo suka zamana su ne a conseil regional su ne a <coughs> different conseil municipal ƙananan majalisa kenan su kuma biyu gwamnati ta ba da dama ta ce man budurwa duk inda adda kawai deputy wanda yake cikin nan sarakai duka suna cikin tsarin wannan kina duk su ma duka yan horon fulani to su kuma wa'annan Horo hula ne su ma abin da suke faɗi ba a ganin shi kamar mugu ne a sun faɗa ba don siyasa ba don wani ba abin ga mhm. don dai miya ta yi daɗi a gyara to haka ne muke kenan dole ne sai mun samu eh, me ake cewa canjin miyo tsakaninmu. Madalla mun gode sosai magatakarda. Da fatan dai za a sake duba shi wannan kwamitin a saka 'yan kungiyoyin fararen fulla a ciki da yake suma wakilai ne. wakilai ne an yi zancen kwamitin kin gan shi ni ban gan shi ba shi kenan amma eh, wanda suke wanda abin ya sha suka ce su ba sa su ba me ta yi tsarin kasa tunda dole ne sai an yi kwamitin wannan mm-hmm. kina mu kanon su ne kamar a ce session an yi session an yi session mi zai fito deliberation da pv mm-hmm. kina haka ne ta yi tsarin kasa ne kina shi kira ne yayi kaman idan mm. komo mm. shi kamar yadda doka ta bukata komiti wannan kun gani an gaya muku akwai sharhohi da yawa wanda wannan a ya haɗi na ce wazancan demografi na ce wazancan impact environmental na ce wazancan a eh, mobilisation de resources interne pour le collectivité wanda za su samu redevance wannan na cewar kenan kenan ni wani wannan tsinkaye ne mhm. in kwamitin na za a sa dama ai wanda za su ba da warwarar wannan abin da doka ta faɗi ne ba zan can eh, yadda za a yi tun da mi aiki na kwamitin kowace komin kal a shiga hakinta mhm. a daidai yadda doka ta ci mhm. a hudda hakinta a damƙa mata mm. shi ne aikin na kwamiti ƙari eh, shi ne zan wannan doka ce karanta to shi dokar da ta ba da dama duk wani abin da na zana shi kuma shi gwamnan jiha abinda doka ta ce bai da izinin ya tada shi ya tada shi ko ya dada ko ya rage mhm. wannan doka ce ta yi kuma doka isilinta majalisa mhm. sai ta wallafa doka shi president de la republique yake ina zuwa ina zuwa a nan ƙasa zai kama mutane zan can doka wannan mutanen bisa aiki da doka ai mu masu bi sau da kawa ne mu san gwamnati tana bin doka ko ba to wallahi bisa respectan doka shi yasa mu da tutule fason mu su sun sani ko a sa mu komiti ko aka sa muku muti ya zamanto wajibi mu bincika mu san mhm. abubuwan da ake yi mu san cewa an yi adalci ko ba a yi ba adalci shi bukata a nan ya zamanto an yi adalci ne ba a yi ba rai ko ba gaskiya ba mhm. muna fatan za a ɗauki mutane na kirki cikin komitin wannan ba za a sa siyasa ba dan ni na san halin mutanen ba ba muke aiki da su mutane da wanda siyasa hankalin su kawai hankalin siyasa ne ban ruwan su da wata jiha ban ruwan su da wani cigaban kasa ban ruwan su da wani abin da talaka su samu wannan mutanen abin da su su samu ne a aljihun su da abin da siyasa su zata samu kadai suka sa gaba saboda haka wannan harka ce ta jiha kuma kowa ya gani ina ƙara jaddadawa mu dai kan ma haɗe yake ke sasuwa mpcr rotab alternative razaman ba a mun zancen cewa ko wani an rasa wanda za a je a kiraya ne kuma an san su wane ne suke haraka bisa kan industry extractive su wane ne suke magana bisa kan eh, abin da ya shahi petrol a nan garin kenan in za a yi wannan kwamitin muddin ana neman yan societe civil in dai gaskiya ake so a yi da yan societe civil to daga cikin wannan gungun ya kamata a hudo shi mun san akwai yan societe civil da suka kirkiro na ƙarya wa'anda suke 'yan siyasa ne suke musu siyasa kuma ni na gaya miki muna nan da ni da ke wata ran sai kin ji abin da zai biyo ba to Allah ya kyauta sadata ina ganin cewa dai kahin murhe ta tamu ina so in ji shawarar taku ta karshe shin a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto arzikin karkashin kasa na nan zandar ya amfani dukkan 'yan jihar ko kuma in ce na kasar Nijar ma amfani dukkan ga baki da wani irin shawari ke gare ku don ya zamanto kowa ya amfana da shi ni shawara ta shine mhm. abu kundin tsarin mulki mhm. saboda a nan Nijar kundin tsarin mulkin mu na faɗi muke shi ya tanadin wannan a ba ƙananan hukumomi wani kaso don saboda su bunƙasa ci gabansu uhm, uhm, uhm. to ya zamanto an yi respectan kundin tsarin mulki wajen domenikin da ya kamata a zuba kamar hanyoyin da ya kamata a zuba a cikin wannan eh, eh, kuɗi kenan don kowace meri a cikin wannan hanyoyin akwai priority kinta za ta yi amfani da shi ne in dai aka yi haka nan ni ina ganin kowa zai ci albarka wannan malama hadiza mice ce shawarar ki eh shawara ta kamar yadda shi sadat in ya hodi ne mhm. aiki da doka mhm. tunda doka ta hodi komi ta bayyana komi komi a haske in aka mhm. tsaya tsakani da Allah aka yi aiki da doka wallahi wannan abin za a yi shi lahiya kuma a kare shi lahiya da la maga karra a <laughs> tuka ni ma dai zama kawo ban da dalmin kai shi abubuwa ne gashi doka duk kahin abin ya shigo hannu ta riga ta hodi yadda za a yi shi kenan da an zo ya zama da ko su yan farar hula ne ko ma wani yake da da shi nivo na zawa a gani ayi al'ummar ma tana da ikon ta zo ta ga abin da aka yi kenan deja doka ta ce a wannan kuɗin wa a wannan jika ɗarin wa jika tamanin ga inda za ka sa ta mhm. da an zo bincika biye ta fito daga cikin taman da biyar bata shiga can ba kai lahi kuma ka samu da doka za ta maka mm-hmm, mm-hmm. kenan a sama haka ni man ban ni da ciwon kai nike tsammani duk wanda zai yi karkace doka da ma shine doka take nuha mm-hmm. Allah kare mu amin dan sa annabi shawara ta ku mamma Abubakar Janti a ganin ku menene abun yi dan ya zamanto kowa ya amfana shi abun yi na ce muku guri ɗaya muke matsayi da mu da society civil da mu da gwamnatin da mu collectivity mu rayuwar ƙasar mu ce muke duba yanzu an ka duba kamar abin da ake hudi yanzu shi Nijar in ta gabaki daya ta fito daga wani sabu na da da muke a ƙasa ta sa kanta gaba an ka sa kanka gaba ina ne zaka sai ka kai sama yanzu ka duba ka gani duka miye abin abin da muke jin daɗi a ƙasa yau yanzu ka duba ka gani shugaban mu alhaji muhammadu iso ba inda za a je shawara ko ta ci gaba ko ta kare layiya ba a kiraye ba Nijar ta je ta zamana mm-hmm, mm-hmm. me yasa wannan dan an san ana demokrasi a wajen shi sai dai kin ga an ba dan demokrasi ba kin shi irin kalmomin da society civil ta wani mm-hmm. kinan demokrasi ce ta ba da dama kuma an yarda kuma kasa ita ce ta wari par rapport a opinion in ka aka sinya sinyan menene tab de la montagne dernier to oh, voilà shi kuma la c'est parmi les régimes autoritaires où est la démocratie au Niger shi an muka zama dan ne kenan shi da shi ni da ni tun da duk ya kamata mu kama a ci gaba kenan mu ma mun yi croiser les bras Wajen da su fada kwarke o To madalla ina ganin cewa ma da dai. Kuma kwanan nan ma akwai alƙulman da suka huto suka tabbatar da cewa Nijar batta cikin sahun kasashen da ake demokarasi. To Allah ya kyauta ina ganin to nan dai muka zo karshen muhawarar studio Kalangu ta wadda ta wakana a gidan radio da talbijin gaskiya na Zandar kuma mun tattauna ne kan batun zuba wani kaso na kudaden da ake samu ta hanyar tono arzikin alkashin kasa cewa da man fetur na shekara ta 2014 na jihar Zandar. Kun saurare mu tare da Malam Shaibu Tuzuku magatakarda na majalisar mashawarta ta jihar Zandar da Hadiza Hima shugabar kungiyar Rotaba collaboration zandar da muhammad abubakar janti magatakarda na ma'aikatar magashin garin zandar da sadata iliya dan malam shugaban kungiyar mpcr a nan zandar bakin mu an gaishe ku sannan kuma masu saurare mun gwada bai da mu so da kafa inda kuke sauran shirye-shiryen na studio kalangu da gidajen rediyo 41 a bukkan hulɗar mu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana fatan alheri sai wani lokacin allah yarda.